To. Assalamu alaikum. Ina miƙa gaisuwa ta musamman da kuma gaisuwa irin na addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Duk da cewa ni ba baƙuwa ba ce, ina ƙara gabatar muku da suna. Sunana Jamila Umar, wacce kuka fi sani da Jamila na gudu. Wannan shiri na girke-girke Gaskiya TV ne da kuma Gaskiya Plus suka ɗauki nauyin kawo muku domin wayar da kan al'umman Afirka. Kan mahimmancin abinci da lafiya da kuma yadda ake sarrafa shi daga duniya zuwa wata duniya da kuma ƙasashe da suke rayuwa a yankin Afirka. Shirin zai dinga tattaunawa ne akan masana daban-daban kala-kala akan ilimin girke-girken abinci. Shiri ne wanda aka ƙawatar da shi da mu dinga kawo muku mawaka na musamman domin su dinga taya mu shakatawa. Ni Jamila, ni ce zan zama mai gabatarwa. Tare da ni kuma akwai Malam Aminu Jibrin Garba. Sai kuma uwa tuwo wato Saratu Oje Sonya, ƙwararriya kuma wacce ta yi karatu a ɓangaren dafa abinci. To kada na cika ku da bayani. To masu kallon mu da sauraron mu kafin mu yi nisa bari mu je teburin 'yan tallan mu dawo. yau muna ƙasar Gambia inda za mu kawo muku farar shinkafa da miyar da moda. Abubuwan bukata su ne gishiri, tumatirin leda ko na gwangwani, ɗanyen citta, lemun tsami, albasa, tumatir da ataru shinkafa, mai, nama, dankalin hausa, kayan ɗanɗano da kuma peanut butter. abu na farko da zaki fara yi uwar gida shine za ki zuba naman ki a cikin tukunya sai ki kawo kayan ɗanɗanon ki irin wanda kike amfani da shi ki barbaɗa kaɗan tare da gishiri sai ki kawo ruwanki ki zuba sai ki motsa ki rufe ki bar shi ya tafasa. yayin da ki ke kan wuta sai ki kawo albasarki mai tsafta ki ɓare ta ki yayyanka ta madaidaita sai ki juya ta a cikin naman naki da ke kan wuta yana tafasa sai ki sa cokali ki juya ki rufe ki bar shi ya dahu Yayin da naman ki ke kan wuta yana dahuwa, sai ki ɗora wata tukunya daban da ruwa a ciki, sai ki barbaɗa gishiri, sai kuma ki kawo mai kaɗan, ki barbaɗa, sai ki zuba shinkafar ki, ki rufe ki barta ta dahu. daga nan sai ki ɗauko jajjagaggen kayan miyanki ki zuba a cikin naman nan naki da ke kan wuta ki sake sa cokali ki motsa sai ki ɗan ƙara ruwa kaɗan ki sake juya sai ki barbaɗa man ki madaidaici sai ki rufe ki bar shi ya ci gaba da dahuwa. bayan kin zuba manki, ki sai ki ɗauko tumatir ɗinki na leda ki zuba a ciki sai ki sake juyawa bayan kin juya sosai sai ki rufe ki bar shi ya ci gaba da tafasa daga nan sai ki ɗauko dankalin na hausa mai tsafta ki fere ki yayyanka shi madaidaita sai ki zuba a cikin miyar nan ki sake motsawa bayan kin yi wannan sai ki kawo peanut butter ɗinki ki sake zuba a cikin wannan naman naki ki sa cokali ki motsa ɗauko lemon tsamin ki ki yanka ki ɗan barbaɗa kaɗan a ciki. Da haka ne farar shinkafa da miyar da moda na ƙasar Gambia ya kammala. Malam barka da shigowa. Ga maka ga masu kallo. To masu mu da mu kamar kullum. Mm. Ni ne naku Aminu Jibrin Garba nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam malam. Abincinmu na yau akan abinci ne na kasar Gambiya wanda ga ta nan dai farar shinkafa ne aka dafa don na san kana nan kana sauraro mm. farar shinkafa ne aka dafa sannan aka yi miya mm. shi kuma wannan miyan mala an sa tumatir an sa attarugu an sa dankalin hausa an sa da kakken gyada duka a cikin wannan miya mala yin hakan ba shi da illa a jikin dan adam ta hanyar lafiya to a mahangar kiwon lafiya a wannan miya ta da moda ko kuma da moda soup kamar yadda aka fi sani a turance mm. a iya cewa miya ce wacce jiki yake buƙatar ta kwarai da gaske don inganta lafiyar jiki duba da irin abubuwan da take ɗauke da su mm. kamar yadda kika faɗa mm. aka duba a cikin wannan miya akwai uh, peanut butter mm. ko kuma uh, in ce butter da aka samar da ita daga uh, peanut ko kuma wani nau'i na gyaɗa bayan haka kuma a cikin dai wannan miya akwai nama sannan akwai sweet potatoes mm, wanda muka fi sani da dankalin hausa mm. da kuma tumatir da albasa da ataru to wayannan uh, nau'in uh, kayan abinci mm. nau'in kayan abinci ne wanda jiki yake buƙatar su kwarai da gaske mm. so miya ce mai matuƙar muhimmanci musamman mata masu ciki no. waɗanda muke kira da pregnant mothers a turance mm. da kuma mata masu shayarwa wato lactating mothers mm. sannan da ƙananan yara wayannan ah, nau'i na mutane su ne mutanen da suka fi buƙatar abincin da yake gina jiki so wannan miya ta da moda miya ce mai mm. gina jiki duba da irin abubuwan da suke cikinta mm. alal misali yanzu in muka kalli shi kansa wannan peanut butter da aka yi amfani da shi wanda mm. aka samar da shi daga peanut yana da tasiri kwarai da gaske wajen inganta lafiyar jiki ah, yana da tasiri wajen narkar da kitse da yake cikin jiki ko kuma narkar da kitse mara kyau mm. a jikin dan adam wato bad cholesterol mm. so yana narkar da bad cholesterol saboda shi peanut butter mm. yana dauke da abin da ake kira a turance da polyunsaturated fatty acid mm. polyunsaturated fatty acid na da tasiri wajen narkar da kitse mara kyau a jikin dan adam mm. so bayan kuma peanut butter uwa uba an yi amfani da sweet potatoes mm. ko kuma dankalin hausa dankalin hausa abin da sa na ce uwa uba dankalin hausa mm. in aka dube shi a kimiyyar abinci ko kuma a lafiyar jikin dan adam yana taka rawar gani kwarai da gaske mm. duba da irin abubuwan da yake dauke da su a mm. misali dankalin hausa yana dauke da sinadarai na vitamins mm. sinadarai na minerals sinadaran fiber da kuma sinadaran antioxidants waɗanda sinadarai ne masu matuƙar muhimmanci kamar yadda muke faɗa kullum eh. wajen inganta lafiyar jiki wani abun burgewa da shi mm. sweet potatoes ko mm. dankalin hausa mm. shine yana ɗauke da kashi 28 na vitamin c da ɗan adam yake bukata a kowace rana a ya a turance muna cewa wato 28% of rdi recommended daily intake kenan shine vitamin C din da ake bukata kowane dan adam ya samu a rana don inganta lafiyar jikinsa. Malam idan na fahimci maganan ka na farko da ka akan maganan da kake cewa an fi son mace mai ciki ko kuma a yaro ko mai shayarwa ko amfani da shi malam eh, ina kuma iyayenmu da kakanninmu su kar a basu abincin kenan a ba haka yake nufi ba waɗannan wayanda na na faɗe su mm. su ne kategori ko kuma in ce suna ajin sau na farko na mutanen da suke buƙatar abincin da yake gina jiki mm. yara ƙanana masu tasowa mm. su ne lokacin ƙwaƙwalwarsu take girma da sauransu sannan su kuma lactating mothers iyaye masu shayarwa Ya eh, kin ga su ma yaran suke shayarwa yawa su ma yara suke ba mu abincin to kusan duk katigorin ɗaya ne sannan mata masu ciki mm. in aka yi magana ta cimaka babban matsalar shine mm. daga lokacin da ake halittar ɗan adam da yake cikin ciki in ya zama wani abin da ake bukata daga cimaka misali mm. ana bukatar ko maybe vitamin ko kuma wani protein ya zama ɗan adam bai same shi ba to tun daga nan yaro yake samun matsala tun daga halittarsa daga cikin ciki eh. zai zama kwakwalwarsa bata zama cikakkiya ba ya samu brain development kenan to kinga za a samu matsala kwakwalwa ba za ta rike mm. abu yanda ya kamata ba da sauran makamantan yanzu idan an ba wa su wa'annan manyan iyaye da kakanni kenan su ma sun ci ba matsala babu wata matsala kowa ma zai iya ci amma wannan nau'in mutane da na faɗa su ne mutanen da aka fi so su ci mm. irin wannan kalar abinci mm, to malam kuma kana bayani akan dankalin hausa na da ka muka shiga magana iyaye to shi dankalin Hausa shi ma yana da muhimmanci a cikin jikin mutum da kuma girkin da aka saka shi a kwarai da gaske dankalin hausa ko kuma sweet potatoes mm. yana da matukar tasiri kwarai da gaske wajen inganta lafiyar jiki mm. duba da irin abubuwan da yake dauke da su mm. A alal misali akwai sinadarai na vitamins da sinadarai na minerals da sinadarai sinadarai na fiber da kuma sinadarin antioxidant mm. duka a cikin dankalin hausa ko kuma shi a uh, sweet potatoes mm. kamar yadda aka fi sani shi a mm. turanci yana ɗauke da nau'in sinadarin antioxidant wanda ake kira da sinadarin beta carotene sinadari ne na antioxidant wanda yake taimakawa garkuwar jiki ta ƙara ƙarfi sannan kuma yana taimakawa wajen inganta lafiyar fata kamar yadda nake ta faɗa dai shi wannan sweet potatoes mm. ko kuma dankalin hausa mm. bayan sinadarai na vitamins da yake ɗauke da su mm. na faɗa yana ɗauke da sinadarai na minerals da kuma sinadaran antioxidant da sinadarin fiber so sinadarin vitamins na faɗa kamar sinadarin vitamin c da yake cikin wannan dankali yana ma samar da kaso 28 na vitamin c da ɗan adam yake bukata sannan yana ɗauke da sinadarin antioxidant wanda sinadari ne na bita carotene kamar yadda muka sha faɗa sinadari ne da yake ƙarawa garkuwar jiki ƙarfi ta samu tasiri wajen yakar kwayoyin cututtuka. Ah, bayan haka shi dai wannan ah, dankali na hausa ko kuma sweet potatoes yana ɗauke da sinadarai na minerals kamar sinadarin manganese sinadarin potassium hmm. da phosphorus da kuma magnesium hmm. sinadarin potassium da magnesium sinadarai ne waɗanda suke taimakawa wajen bugun jini wannan bugun jini yana taimakawa zuciya ta yi aikinta daidai mm. ba tare da samun wata matsala ba haka ne to mala alhamdulillahi na san sun gamsu kuma sun gane me kake magana kai sai magana akan nama da muka yi a cikin shi wannan miya mm. to kamar yadda kika faɗa ita wannan miya ta da moda mm. akwai kuma nama a ciki to nama yana da matukar alfanu kwarai da gaske wajen inganta lafiyar jiki duba da irin abubuwan da yake dauke da su uwa uba nama yana dauke da sinadarin nan na folate wanda muka faɗa mm. wanda sinadari ne da yake taimakawa wajen samar da jini a jikin ɗan adam ita kwa rayuwa ba za ta yi ba sai da jini so nama yana da matukar muhimmanci sannan nama yana cikin azuzuwan abinci da ake kira da protein a turanci mm. ma'ana dai azuzuwan abinci masu gina jiki mm. sannan yana ɗauke da sinadaran protein ko kuma abubuwan da suke samar da protein wanda muke kiransu da amino acids a mm. turanci nama na ɗauke da nau'in amino acid da aka fi sani da essential amino acids ma'ana dai amino acids ne waɗanda jiki ba zai iya samar da su ba sai dai a ci su daga abinci irin na kamar nama mm. sai dai a ci su daga abinci masu gina jiki kamar eh, nama so kuma rashin waɗannan amino acid ɗin mm. kuma mm. suna da su ma tasu matsalar in ya zama amino acids din babu su a jikin dan adam jikin dan adam yakan iya samun tasgaro lafiya takan iya samun matsala ta jikin dan adam so bayan wannan sinadarai nama kuma yana dauke da sinadarin minerals mm. kamar sinadarin selenium mm. da kuma sinadarin zinc mm. waɗanda sinadarai ne su ma wanda rashin su kan iya saka jiki ya samu matsala mm. cututtuka sukan iya shiga mm. cikin sauƙi mm. sannan a sami matsala a jikin ɗan adam so in muka dubi nau'in waɗannan abubuwa da aka yi amfani da su wajen samar da ita wannan miya ta da moda ko kuma da moda su nau'in kayan abincin da aka yi amfani da su ko in ce kayan haɗi wanda aka haɗa waɗannan miyar da su a takaice za mu ce kayan haɗi ne wanda jikin ɗan adam yake buƙatar su mm. wajen inganta lafiya mm. miya ce wacce za ta gina jikin ɗan adam mm. sannan wani abun burgewa wannan miyar za a ci ta ne da shinkafa Su kinga kullum ina maganar balanzide balanzide ita wannan miya tana ɗauke da su protein dinnan su vitamin su minerals ga wata ga kuma shinkafa an zo kanta ita kuma tana azuzuwan abinci waɗanda muke kira da carbohydrate oh, hmm. wani babban abun burgewa da shinkafa hmm. wanda akasarin mutane ba su sani ba hmm. wato carbohydrate da ake samarwa mato nau'in ko kuma ajin abinci wanda yake sa kuzari da ake samarwa wato kashi hamsin na ajin wannan abincin na mutanen da suke duniya gaba ɗaya shinkafa ce take samar da shi 50% of carbohydrate mm, da mutane suke bukata a duniya mm. ba fa a Najeriya ko a Gambia ko a mm. wata ƙasa ta Afirka ko a Europe mm. a duniya gaba ɗaya kaso hamsin shinkafa ke samar da wannan carbohydrate a takaicen takaicewa ko in ce ita take samar da wannan kuzari so abinci ne mai saka kuzari sannan abinci ne da yake ɗauke shi ma da sinadarai mm. na vitamins da sinadarai na minerals mm. masu matuƙar muhimmanci har ma da sinadarin nan na fiber mm. malam shi wannan mineral in kana ta faɗa shi na ji ka faɗe shi a albasa ne ko a wake ne wancan sati wancan eh, mako da ya gabata da sai yanzu gashi ka zo ka sake faɗa shi a cikin dankalin hausa eh. ka sake faɗa shi a cikin nama eh. shi a kowane irin kayan abinci ana iya samun shi ne eh mafi yawan kayan abinci mm. suna dauke da minerals mm. kuma minerals din zaki ga kala-kala ne mm. su minerals din sun kasu kaso biyu ne akwai wanda muke cewa macro minerals da kuma micro minerals su macro minerals mm. minerals ne wanda jiki yake buƙatar su da yawa su ne kamar yanzu calcium kenan mm. mineral ɗin da yake cikin madara mm. kin ga mutum zai ta shan madara in ka ga dama sai ka sha madara su uku a rana ba za ta maka illa ba to akwai kuma minerals ɗin da su kuma 'yan kaɗan ake buƙatar su a jikin ɗan adam alal misali yanzu kamar sodium shi yasa za ki ji ana cewa ba a son a yi ta cin gishiri to banda shi macro minerals nan da nake gaya miki jiki na buƙatar buƙatar shi da mm, yawa mm. to akwai kuma micro shi mm. micro ɗan kaɗan jiki yake buƙatarsa a misali in muka dubi sinadarin wannan mineral ɗin da ake kira da sodium a turance jiki yana buƙatarsa ne a ɗan kaɗan adadin ya zama ɗan kaɗan so wayannan mineral suna da muhimmanci kuma akwai su a mafi akasarin abinci To alhamdulillahi kun ji abin da malam ya ce akan miyan da moda na kasar Gambia don haka mai gida ka yi kokari idan matarka tana da ciki ta ci domin samun kuzari na ɗanta da kuma karan kanta. Malam mun gode muna godiya sai Allah ya haɗa mu a wani satin. A yau masu kallon mu sallama. To ni ma na gode masu kallon mu da mm. sauraron mu mm. bisalam sai wani mako. Na gode malam. Bagonmu na yau ita ce Maryam Taraba. Maryam Taraba idan kin shirya bismillah. Iye, iye, iye, iye, a To, barka da shigowa. Barka. Ai shigo lafiya? Lafiya lau. Sannu. Masu kallonmu da sauraronmu za su so su ji sunanki. Sunana, samu alaikum. Hmm. Sunana Maryam. wanda ake fit sani da Flash Easy aka Hausa Girl Swags all the way from Taraba. Mm. gaskiya ne kam sai dai daga taraban kam to ya gida ya aiki masha Allah to masu kallon mu kun ji Maryam daga garin Taraba take Maryam barka da shigowa wannan shiri namu mai suna African Kitchen barka godiya nake sosai barka dai to abincin mu na yau shine mai suna da manda wannan abinci 'yan kasan gambiya ne suka fi amfani da shi saboda haka kun ga zubin maryam zubin mutanen gambiya Dan haka maryam ce za ta ɗanɗana mana wannan abinci na gambiya domin ta ba 'yan taraba labari Maryam bismillah ki samu waje ki zauna. Na gode. To za mu je ga zuwa teburinmu na 'yan talla mu ga me yake faruwa a can. hajiya saratu uwa tuwo tuwo ya nuna dai kenan eh. an gama abincin? an gama abinci kai wai a'a hadda nama alhamdulillah sannu ya saratu shi wannan abinci wani iri ne haka ƙanshin shi duk ya cika mana cikin kicin ina gaba ɗaya ko ta ina ƙanshin abincin nan kake ji <laughs> wani iri ne mm, domonda ne domonda eh abincin gambia na gambia eh to wato shi wannan abinci da mangan da moda to wato shi wannan abinci da moda da me da me ake hadawa da shi saboda mata waɗanda suke gida su masu koya su dinga yi wa mazajensu ita wannan miyan domin daɗin mm. ana haɗa ta da abubuwa da yawa kamar niƙaƙƙen gyaɗa mm-hmm. sai dankalin hausa mm-hmm. sai tarugunmu da tumatir albasa mm. kuma ana sa tomato paste tumatirin cikin sachet ke ko wanda eh. yake gwangwani kowanne dai eh. tomato paste eh. sai kuma um, man gyaɗanmu da su kayan kanshi. Amma uwa tuwo kina ganin shi wannan tumatir ɗin dole sai da wannan na cikin ledan ko na gwangwami ko irin tumatir ɗin da ake suwa a kasuwa ba za a iya siya a mai da shi a ciki. Ke dai naki da shi kika yi. Ana buƙatan shi wannan tumatir ɗin mm. saboda ya sa miyan ya yi tik ya kauri shi yasa ake buƙatan shi in ba haka ba zai yi ruwa kuma kafin ya gama da kuwa zai daɗe. Oh. shi yasa ake sa tomato paste din to wato ni ma ko a dan zuba min dan kadan dan taba kafin Maryam ta raba ta taba to shike yawwa riga ta tabawa kar ta je tana baki labari yawwa ta je su riga ni iyawa su yan taraban ta je can ta kokoya musu eh, kuma kuma kina nan har aka dafa <laughs> yawwa yayi wato girki dai kala-kala kuma hadda dankalin hausa fa a cikin miyan a cikin miyan aka zuba dankalin hausa hadda dankalin hausa a ciki sai ma kin ci zaki ji shi to dole mutum zai yi wato dole sai ya sa wannan dankalin hausa ba ka da dankalin hausa mm. zaka iya sa carrots carrots eh. din za a yanka shi a dafa da shi saboda ana bukatan vegetables mm. kuma um, dankalin hausa na cikin part of vegetables na gane eh. yawwa tabbija wato ai ya cika da yawa na san zaki ma ƙara <laughs> bismillahirrahmanirrahim wato Na'am. Zaƙin nama ne ko na dankalin ne ko kuma ko kuma na na gyaɗan kike ji. Duka dai ga suna eh, na ji gyaɗa gaskiya. Yawa. Na ji gyaɗa. Wato. Na ga abincin na tafiya ne. Dole ya tafi. Kuma kin ce ya cika. Ha! Masu kallon mu wannan fa shine miyan da moda. Wannan miya ni dai ban taɓa jin irin shi ba. kaman taushe-taushe kaman to bari mu bari malama maryam taraba ta taba mu jini za ta ci gaskiya ɗaya ne gaskiya ta yi anya barin manta da hanyar taraba ba kuwa hmm. gaskiya miyan da modan nan ya yi da daɗi ya haɗu ma anya barin manta da hanyar taraba ba kuwa love, baby. Yes, go. They call me Flash Easy. Hajama Ruski. They also your swag. Aya. It's the nest. Aya. be in love with you forever. Maryam ki ci abinci kin koshi ko? To ya kika ji abincin mu na kasan Gambia? Gaskiya ba laifi. Gaskiya ba laifi. Na ji daɗin ta sosai, na ji daɗin abincin hmm. kuma yana kuma ina ma tuna lokacin da ni da mahaifiyata muna hanyar tafiyan um, Gambia. Gambia. Oh, kin taba zuwa Gambia. Ah, ban dai kariso ba. <laughs> Amma dai na eh. kusa da gurin. Eh. So gaskiya a gurin a inda muka sauka mm. damu da wannan abincin da eh. aka yi aka yi sabin mana a gurin mm. gaskiya na ji daɗin shi sosai gashi kuma na zo na sake ci a karo na biyu gaskiya <laughs> to alhamdulillah har na manta koma zan iya komawa <laughs> Maryam ko dai santi kike yi. Ba santi kike yi ba? To alhamdulillah masu kallon mu. Kun je abin da Maryam ta ce ta badakar da mu da wakarta ta kuma nishadantar da mu. Alhamdulillah Maryam ga kyauta na musamman da wannan tashoshi namu guda biyu suka bayar a baki na takowa da kika tun daga Taraba zuwa wannan gida mai albarka. Don haka gaskiya plus ne da gaskiya TV suka hada wannan kyaututtuka suka ce a bayar wa duk wanda zai nishadar da 'yan kallo. don haka ga wannan naki ne na musamman kuma ina fatan idan mun sake ta gayyato ki wata rana za ki zo a sosai mako kwarai kwa gaskiya 'yan kallo na ji daɗin wannan kyauta na ji daɗin wannan kyauta mm. kuma na ji daɗin wannan abinci mm. sunan damoda kuma mm. ina so in gayyace ku so probably next time zan dawo fa kuma ina so duk wadda aka gayyata ya zo ko? Duk wadda aka gayyata yana ina fatan zai zo nan mm. ya zo shi ma ya ji daɗin haka. Ya karbi nashi kyauta. Maryam na gode sosai. Na gode a gaida mutanen Taraba. To duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na African Kitchen. Kada ku manta kaman kullum taku Jamila Umar na gudu ita take gabatar da shirin.